الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باحث السلام عليكم ورحمة الله إذا ما أمنت الدرس في جواز من جاء كم آية تسعة أتيكم من سورة البركة سورة الأنعام يوم ما دام تأتي صوت آية تقوم التأديب عند لعل في كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب ربكم على نفسه به نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمن فيجمع بينهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون in ka ce da su liman masu zama wal'amu da wane ne mulkin sammai da mulkin kasa yake halittan sama da halittan kasa da abin da ke su da abin da ke fasa mulki mallakar wane ne قل أتي بقول الله من لك أن ليكي كبي إن لم يقولوه إن سوء فقد حكم لا جواب غيره بمقابل وتأنسى في ورمه وتغير تعالى هي تنبير هي دي وتنسى عنك إن ولا تنبير سوء أتسوء القرآن أو تنسوء لأي ربما وتهكمة تجسيو تكينه tabbatarwa ko fitar da sako da masu karanta alkur'ani cewa mutanen da wannan tambaya ta sauka a kansu tabbatacce a cikin an a cikin zukatun su wannan shine an na haka ba a jira sai sun faɗa ba Allah ya tsara ta bana gaba sai ka ka lokaci da ma sun haka ne a sai ce kul man yarzuku kum min samawati wal ard sai ce ne kulillah wato ko sun faɗa ko ba faɗa ba an kana wa illa au iyyakum la nahudun au shibra lil mubin to da haka ne kullu man ma fi samawati wal ard kulillah كتب على نفسه الرحمة وبيجي تعالى يا وجد قال صوت الرحمة لفظ كتب على نفسه وجد قال وانا سنة صوت رجل في القضاء معناه يا مرتب كو يا ممكن ترجع انا ما جيت على الحلقة فضلا منه وتدخل لك سبحانه وتعالى بعدين سوى ولا اي شيء تدور عشان وفيه تلطف في دعائهم الى الايمان حتى wannan bayani akwai sauka ta harshe wajen kiran su zuwa ga imani su waɗanda ba su imani ba ubangiji ya wadanta wa kansa rahama عندك وان يا تفهم في حديث البخاري ومسلم ابو هريره عن صلى الله عليه وسلم في سوى الله سبحانه وتعالى يا رجا يا رجوكا حتى ومن التابع في ورنسا اهل ارضي يكي ان رحمتي تغلب غضبي او في روايه ان رحمتي طبقت غضبي رحمتك سنة رجايا تسيلا رحمتك تارجا تسيلا بيجي تعالى يا رجا وتسيلا عندك يكون كيف رحمه وزن نتيجه كامل ya so san waɗanda suka harka ta yawa ba ba wanda bai same ta ba a duniya ko a lahira ne aka ware su da amma a duniya kowa ya samu al'ummi da ta saboda wasu kaji ma'ana ce yarda la yajma annakum ila yawm al-qiyamah wannan wata jumla ce daban Allah ce lalle zai tsara ku ila yawm al-qiyamah ya zuwa ranar tashin kiyama li jabiyatun bi amalikum dai muku sakamako da irin ayyukan ku la rayba fihi shi wannan yini ranar tashin kiyama yini ne da kafa kokon to a gare ki babu kokonto a gare shi wato dangane da mummunai kenan ba wai dangane da kafirai ba jam'ukum wato tara kudin babu kokonto a cikin sa an yau mai kiyama ko kuma in ku tashi kiyama sun zuwa ta din ita ma babu kokonto cikin sa الذين كفروا انفسهم فهم لا يؤمنون lalle wanda suka samar da kawunan su da ta'arudi halin azaba sai da suka fitar da kawunan su dangane da cikin ubangiji tun da ba su yi imani ba مبتدا وانا يتولى مبتدا الذين كفروا انفسهم خبره خبر انت اكيد فهم لا يؤمنون ثم لا في ايمان بقى فليس فقرانهم عدم ايمانهم كانوا وجهوا في ايمانهم wato wannan kamar bayar da labari ne ga wani samfuri daga cikin kafirai waɗanda Allah wata da gobarki ya riga ya san cewa ba za su imani ba innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun إلا الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وأنا وين تنقل اللي بتشوف عليه ألا يكفي بعض الآبار المستمي كده ما بتفكر في الشيء هذا لا إيمان. عن ذلك هو أنا تقول لك عليه أكوارك وأنا أقول لك الله يسلمك. ba su kuma kenan annabi dan kar annabi ya fasa rai ya kira yi cikin musu an ba dan su an an zartar ba za su imani ba to ta lakin وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولكن التوحيد كده وتجلي ليلك من التوحيد وله ما سكن في الليل والنهار سكن انا لكم الابد يزولا أقول لك ليس أبو جماعة في الليل أتكين دي والنهار تكون يتكين يلي abin da duka ya rayu cikin wannan rab guda biyu shi ne dare da rana lagu sannatar Allah to na gudu wanda ba cikin dare ko cikin rana kuma za a ga ko yake na yadda ke mallaka ta ne komai da komai amma take wala goma ta kana kullai da wannan ai ma Allah kullai da wannan abin da duka ya rayu ko abin da yake da matsuguni a cikin dare ko cikin rana dukkan sa mallakar Allah ne ai kullu shay'in fa huwa rabbuhu wa khaliquhu wa malikuhu da wanda irin abu Allah shi ne rabbu dinsa malikinsa wa khaliquhu shi ne malikinsa wa malikuhu ko الحصري ثلاثة وهو السميع الأليم وبين الدين اللي في الطنطوان حفر السميع وتميتين لأنه ما يقال إن جنن بأدل دعكي فدا قال أليمه فلنكم مثلي بما يفعلوا جنن الأدل دعكي أي كتاوة سواء أدل دعكي فدا يأتي أدل دعكي أي كتاوة يا يأتني سيدني قل أغير الله أشهد وليا بعث السماوات والأرض وهو يسعي ويعرض عنه قل إني أمرت أن أقول أول من أسلم

wato istifham ne na idan gudu har yanzu in ce zan bauta maka fatin samawati wal ardi alhalin da Allah shi ne wanda ya kaki halittar samai da halittar kasa ma'ana mai ido halittar sama da kasa shi ne ake roƙo idan an tashi roƙo, shi ake neman taimako wajen sa an tashi neman taimako shi ake neman agajin sa wanda ko bai halittu sama ba bai halittu kasa ba to na labuda ne sun ajiza dole zai to magana gajiye ne amma ba ni sun da kasa shi ne wanda ke da cikin kamala shi ke da sabbobi na yau da sabbobi na kamala haka da kamala wal ard wa huwa yusaimu wa la yusra daga cikin ruwan ubangiji shi ne ke kiyaswa wa la yutam kuma ba a fiye da shi ke arzikawa shi ba a arzikawa za a arzika shi inna Allah huwa razza don kuma mulki da ya da bayi ba wai don su ciyar da shi ba ba don su tsara masa arziki ba ba a dan hikima kaya don su bauta masa da ma kalaka su jinna wajen ka illa ya abu da ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudayna don su yudayna wala wala yaka Allah shi ke cewa ba a ce wanda ba Allah ba za ka duk wanda ba Allah ba sai duk inda mutum ya kai da kamala da girma ana bukatar ko muride su masa hidima wanda ya dauki nauyin kawo shinkafa duk wata wanda ya dauki nauyin kawo shekane wanda ya dauki nauyin zuwa kuma rajin shekara wanda ya dauki nauyin kujera wanda ya dauki nauyin shigar sallah hakan gobe na mata a yi yara shi kudin makaranta ya zama yi ko amsu ya zama yi ko amsu wato a kan gudun daga cikin sassofin sa na gajiyawa ma wannan ba ya iya yi da kasa sai dai a masa da ya kamata yi kasar kasar yana da rufa a kasuwa ko yana da ofishi ko yana kwadago ko yana noma ko yana kiwo to Allah kan ya samu wani alkamarin insani kamar na kabil adama amma lokacin da ko yana kwance ma zaune wai ke goma sa biyar ko da wannan da ya tashi zagin mutaya da ya tashi zagin wannan ne yake kuma ka ita dai ilma sa'ima la tarqan li bughyatika wa fa innaka anta sa'im al-fati yace in kaga ana halin girma ko ba gefe guda da cikin cikin wa ka zauna nan inda kake ba ka da gona ba ka da rumfa fa anta sa'im al-fati sai dai a cikin da kai ko sai da ilma sa'ima sai na kamala ka to mutumin da yake bukatar sai bane da gidan su kai masa to kuma zai zai gaba da gaba kan Allah mutumin da yake riga sallah ko shi ne zai gafara ko shi ne zai gaba maka aljanna sai ka shige masa gaban sama ba sai ka shige masa gaban sama da sama shi kuma ya wannan dan da aka fara riga sallah da sai yau da gobe da aljanna wanne ya tsada mai haraman ba ya ba sai da ka shige sama ne wane sauran a gairar a tafi waliyan fatirar samawati wal ardh wa huwa yut'imu wa la yut'am ubangiji shi ke cewa ba a ce da shi wai yarzuku wa la yurzaq al-jawab la an tar wannan tambaya ce ne ba zan yadda ba irki riki wajen Allah wanda yake wannan an tar wannan tambaya ce wato ba zan yadda ba irki riki wajen Allah a matsayin wali ila mai kusantar da mace kun kace ce ni umirtu an akuna awwala man hadla ni fa an umarce ni ki kasance farkon ne ne koya farkon ne shiga da ku abin nan da nake kiran ku zuwa gare ki ba wai ku zan kira wani in ko wani guda ni na riga ku shiga ko ni ku biyo ni ka ga ta kake gaskiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yake a bai sallah sai ya bari a yau sai ke sallo kamar ai wuri sallah sai ce ku yi aiki haji sai ka buka da ya kai sai ta zo a ni sai ka fita haji sai kuma ya fara fita da kanka sai sai ba ku je ku sallah ku je ku yi azumi wannan shari'a ta ce ga magari ne kuma yana da hakika sai ne kadai dan Allah mutane su rinka fahimtar yadda Qur'ani wallahi kafa yadda Qur'ani ba ne zai yi kwarai duk abin da annabi zai ka mutane ke da yi kuma amma ina ma'anar wani kuma yazo ya sa ta mu kai ya ci wannan da magana mutane mu gudu gana gudu mun da hakika mun da ganin ba su gudu mun da zai da aka ce ku ganin yi barna wannan kun da zo da bai zahiri da ku mun da bai to annabi zai zahiri ne sallallahu alaihi wasallam kace da su ne farkon ne ne kauya inni ulil ba akuna awwala man aslam wannan ba yana nufin annabi shi ne farkon musulmi ba wannan suna iya kafa hujja da wannan bisa ga cewa annabi shi ne farkon musulmi ma'ana shi ne farkon halitta abin da ake nufi ana awwalu man aslama min hadhihi al-umma farkon wanda zai yi kauya a wannan al'umma ta dauke ni domin kafin annabi da ma an yi musulunci sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alaihi salatu wa kana lahu rabbuhu al-qalbi aslamtu li rabbil alamin aslamtu li rabbil alamin wa yasfa biha ibrahim banihi wa yaqub fiha anabul balil lakum zuwa al-jannah المفهومة من قوله أسلمت الملة الإسلامية كده نعم. لا تتعي وسيتي كده كده يقول وسيتي ده مسلمتي ده إيه؟ kowane sai yake wa yanka ya bayyana inna Allah ya kafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum da ku mutunci kun ba kowane annabi da mutunci yake annabi Musa ya kana Musa ya kana in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin fa qalu ala Allah tawakkalna rabbana la tad'alna fi dhikri al-qawmi zalimin annabi yake yake tawakkal musliman wa alayhi bi salihin ba ka ga man kana fiha lil-muslimin fa ma anna fiha ghayra rajulin tun da sun kawo musulmi a da annabawa su da farkon musulmi ba farkon musulmi su wani al'ummar amma tun haka da annabawa da suka gaya kowa da musulmi domin da shi ne ilimin da shi قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين كما لم يكون كرب كسر شيء من المشركين وأنا في كتب المشركين من أسلم لله من الأمة أي أنا فرد من أفراد الأمة ولست بما بأجر أما آمرهم به أن الشيء اللي بتكلم يكون الأمة تعب وتتفق الإيمان إلى الله مع ذلك زنتوا بقى جيسي إن إحنا يبقى بند لك يسوسي فيترك إلى شك sai wannan ya على zuwa ga a عليهم takka sai يا rafu ya alaihim wajen إن ya zan samu ɗaukaka a in ce ku bin sharri ya kuma yi gudansa ta yaya ya zan samu hujjar kafin yadda zan samu hujjar kafin su to yi alkhairi sai da riga sai samu na riga fi ko ne san sharri sai samu na riga fi ne san da ka ga wannan shine zai ta samu hujjar kafin mutane a ce duk wanda yake yi alkhairi su kuma yi yanzu zai samu hujjar kafin kenan yanzu ka ba ta yi hujjar yi mu da zanu ja sai ka kuma ce shi zan muri inda ya fara amma mutum yake yi alkhairi yana so ya samu hujjar kafin da sai ya tafi me san sharri sai ne yare ta ke riga ka ne kanta to sai samu fifiko a kai sai ya samu kamala kenan saboda kai amma yi kaza kai kadai sai a sosai ne saba kodin sai to dan kai ni ina kan hakika ne ko kana kai kariya. suka ce kuma da ni na yadda ina kai shari'a dama Allah ya da annabi sun bajan naka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kai kawai da kake ba shi kadai ni ga wannan ita ba tura sautul jafiya sautul jafiya ne ga wannan cikin sautul jafiya sai kuma kawo babu babu ظهر والمقصود ذلك القول in ake da so in ne a kafa yana a kai rabbi ne fa ina jin tsoro in har na saba ma ubangiji na bi ba ki dai na wani bauta wani sa ina jin tsoron azabar yau na bi azabar wani ne wanda yake mai kuma ko yawan kiyama shine ranar tafi kiyama shi yasa annabi ya kowa jin tsoron Allah kuma da wannan ne ya fi kowa matsayi ke na tsoron Allah ne shi da kansa yake ana ashakun wa tukakun lillah ni na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah sallallahu alaihi wasallam to haka mutum na samun girma a wajen Allah gurgurdan yadda ya kala sauran jama'a zamanin sa kiyaye dokokin Allah da jin tsoron Allah ne da kai da su ni ina jin tsoron azabari ne mai girma man yusra anhu wanda shi aka kautar da shi da jila'in da mas'ul kenan من يصرف عنه ولا أن حوتد عذاب عنه قبل سرانة ذات الجامعة يومئذ أو الليل فقد رسمه ويجيك الله يا رمزيك a wata kira'a man ya sirif anhu duka wanda Allah ya kautar da azaba da bare sa sai zato ya sirif fa'iluhu Allah subhanahu wa ta'ala qadir wa ta'udu ala al-fata bil bina'i al-fa'il فقد رغم ما تقول لي الله يجزاك كن وذلك هو الفوز المبين وذلك الفوز المبين وان الكوتين لابوتا وان ليك ما بين لها ان جات الظاهره وتثيره وتثيك بين النيسيره وتو الله يكوتك كما كنا كذابا حرام انت في الجامعه الله يكوتك كما كذابا وان يمسك الله بضر فلا تعجب له الا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسك الله بظلم إذا هل أبنجي تعالى يتعفيش دوت سوتا بلا وتولى بلا كمرض وفقر كمر تلوكي أمركم كمر تسوتا فلا كاشف له إلا والذي ياي والذي تكفي في الله وإن يمسك بخير إذا أبيني يمسك فاتيك ولا الخير كصحة وغنى كمن لا كما كمن وداك كمن قام مكاني وفهو على كل شيء قدير في الله من يكون لكن كون يوم معناه أن الأبد يقول لك ملك الضر والنفع لله تعالى بيد الله تعالى النفع والضر تنكر وقوع أنفاني أهل الله وقال وإن يمسك الله بضر فلا كاتب له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يوم بيجي لا فاتيك بكذب ما وند زي ياي مكا سيكي يقدر سوتا يقدر تلوتي أغريكا ما وند زي سيدي مكا وند سيكي الله يقدر مكا الخير كنت يا لا يا ولا مقابل لا تتم ما وند زي سيدي بارك الله دول كافي يعني كافي سيدي يقوم الله سبحانه وتعالى في كيف in dai ka bake wurin Allah ka ba wanda kuma zai zo firgitar da kai ba duk dai ka fage da Allah ta'ala to sai dai wa yuzza bi shay'in fa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne iko ne kan komai wa minhu masu bihi wannan kuwa yana da cikin iko Allah din ya tafi ka da abin da ya zo na alkhairi ko cikin ka wala yaqdiru ala nafsihi an kadairu wani wanda ba Allah ba ba ya da iko ne mai da hannun agogo baya da mata alkhairin da Allah ya turo zuwa gare ka dole sai alkhairin ya zo ko wani sunan yaki ai ne ka faɗa mana lalatawa sai isarwa da gamsarwa cewa duk wani wanda za ka ɗauka a matsayin shi ke da amfani ko cuta sai ka samu cewa wato ba duka mutane da suke gani ba ba haka bane ba idan ka ɗauki wani yi kace misali warewa ne shi ne ke da tafka a hannunsa gaba daya ta so karwa ko an sanarwa ta sai ka bincika ba wai a duniya gaba ɗaya ba a garin ka akwai waɗanda ba sa tare da wannan wani a garin ka kadai ta a ko ina akwai da sun mata tawaye ko kuma sun nada wani sun wannan shi ne ke tutarwa wani shi ke amfanarwa sai ka kada wannan da rawa ko ma kai kada wannan da ka ce na shi ne sayyidul auliyai ko kuma sun ce na shi ne khatimul auliyai la ba da hu da yawmul qiyamah yanzu kowa ya daga nan a cikin yanzu ina adadin wadannan wannan suka mata tawaye suna ci suna sha suna auratayya suna da gidaje suna da motoci akwai sojoji akwai yan sanda akwai immigration security haka tare da wannan waliyin naka da kai ita kafi shi bayarwa su alawa هو هذا الشيطان sai ka tabbatar da ba da kai kace sai ya kuka kawo ya nuna ba da lalle ba yanzu kada kai ka tabbatar da mallaka ba ne haka kai ma da kake tare da naka wanda yi wa naka kawai su sun ce nasu ne kai kuma kana tare da wani wanda ba nasu ba kana ci kana tayarwa kana ci kana sha kana sura kana da mukami ko wanda wani da suke kici kana wa kike ba da wa ka karbi sai ya kuka kawo da ruwa sai kuma wani suka zo suka ce duk wani yin nan ba a yi da su ba ba ka ciyarwa ba ka cayarwa ba ka arzawa sun yi wa suka dawaye kuma suna ci suna sha suna auratayya suna da misali a cikin gwamnati suna kasuwanci kuma duk an zauna lafiya ba abin da ya faru waliyan suka ce duk ifa ya rage kyau ba abin da ya faru ko ba abin da ya faru Allah aka ba su mulki ba da an yi musu tun da mun yi da wai ashe yanzu da isa baki suna gare ka da zani gaji yawon wanka tun da yana da cikin ne ke kufan da ba sai wani ba yana da iko wannan sai ke kufan su gaba da zani ne malaka kamar ba da wani iko ashe abin hannun wasu وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير من سورة الأنعام كده عندنا مكي إذا أنت كوما تنكل تنكل سورة يونس وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده فهو الغفور الرحيم إذا أنت كوما سورة الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون. ba ku ne a nuna ko ko ke aya ne mai rin jai mai rin dama na al-khalik mai rin jai ko ta ke kama da bayan فوجد مثل فوقية ولا مثل كتيجي فوقية تنوتي فوقية السلطان لا فوقية المكان هذا السنة والجماعة فكرة فوقية الألوه وفوقية السلطان وفوقية الشأن والقدر وبيجي يجي يسمى القوة تذكر بالجاي shi ne sama da kowa da ya da yasa san wahala ba wani wanda yake sama da cikin halittunsa shi ne sama da kowa a cikin zuka kamar da suke barci suke imani shine huwa al-qahir fawqa ibadi ubangiji shi ke sama da bayinsa wa huwa al-hakim al-khabir ubangiji ta'ala ne al-hakim mai hikima cikin al'amuran sa al-khabir kuma wani ke ba wata ne wajen sanin abin da yake cikin batsalin su mutane kaga wani ne mutan farza su wato ubangiji ya san komai cikin waɗannan ababen ko dai ne قل عن شيء أكبر إن عودتهم بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن أنذركم به ومن بلغ

وقيل للبنيكم Bada ke a sura makkiya, sanin ku ne dai wannan sura makkiya ce, kada kun nasa ila imani billah, tana kiran mutane don su imani da Allah wa tauhidi ne suka isa. Wa risala tana kiran mutane don gaskata sako da aka furo annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tilka rasul sai ya kuma da gaskiyar manzon, annabi huwa al-basharu alladhi ya'rifunahu wanda mutum ne irin wanda suka sani. فجاءهم بشيء غير معقول عندهم يزود دولة أبو بكر بالصحابة في دوله فيمكن أن يطلب الله تعالى ولا ذاك يقاتل من الكائدة إلا كان زي قالوا الصحابة أبن دباسة تصابوا فيه زي بكار ذاك بكار نيمان سيدة على دعوة بدا دعوة صحابي ولا دعوة da aka ce Allah ce kun ayi shay'in akbar shahada sai da kun ayi shay'in akbar shahada menene yafi girman shaida مالك تمييز محول الان المبتدا وان كمان تمييز لي وان يجي وقت الان هو اكبر في هذا تمييز لي محول الان المبتدا وان قاعده في تناول قلت كده شوف الله شهيد بيني وبينك معناه ان لم يقولوا هم ما بتبقى لا جواب غيره باب وكا وتؤمن كيف با وانا انت في وانا كثير في الله في ان الذي هنا هو شهيد بيني وبينك هنا من كده كان ميدكم على سبيل المثال بدك تجد wajen kullum lahu shahidun bayni wa bainakum wato akwai irabi guda biyu da malamai cewa dinan amma dai take قل الله شهيد شيء بس الله مدعى شهيد كما خبر خبر قال كما يقول لما هو في لفظ الجلالة على في نظام كذا شهيد كما خبر معناه أي شيء أكبر شهادة wani abu ne mafi girman shaida wanda zai zama shaida bisa da cewa ni mai ne zuwa gare ku wa kuke so da zama shaida kafin su kawo shaida mafi girma sai Allah ce Allahu shahidu shi Allah shi ne mai shaida dan duk shaida mai shaida bayan Allah ma'ana in kun ki gaskatawa kun kare ba kace ne manzo ne to Allah ya bada shi da kanta wa kuma wato kun ce ba manzo bane ne Allah kuma ya bada shi da ni manzo ne yanzu sai ga wasu su wani ba manzo bane da sai ga wa Allah su ce wa ni manzo ne sai za ka faɗi fa Allah da kike ne akbar shahada ita ce akbar shahada an gane ko to shi ne sai suka ce Allah lafazin zalala al-kada sai ni ban kuma ce zan to kaba waɗansu su kuma suka ce a'a da aka ce ai sai in akbar shahada sai suka ce kulillah sai Allah وضع كانت شهيد الأمة فإذا كان شهيد الأمة خبر من لو أنه كذا أنت غلط وأنت أوكي كذا لا هو شهيد بيني وبينك ومن الفائدة جاء إيه تفاعل وأنا من عندك يجب أن تكون أنا مستحدني زي وعيد هو يسوع زي وعيد هذا زي طيب. ولا تكفي بزيد يا تبو زي يا تبو أنا نجح لو أنت ما تقول واتان جاتا بما تحكي لي تنبأ تنبأ تنبأ تنبأ تنبأ تنبأ تنبأ تنبأ kamar can a maka bada Allah a kadari in kanu ma an zara Allah ala da kai kana ce kul man anzala alkitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratita tubdunaha wa tukhfuna kathira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wa la abarukum sai ce kul Allah ala ka kadari kul Allah ala ka kul Allah anzala هو ان انا في درجه ثانيه قل الله وده انا سعداني لما اي شيء في حسب السعاده قل الله سيد انت تقول حسب السعاده دي اما اتي قل الله شهيد يا رب الملك كنت في دمك وتوزن الجن الذي وفي ذاك وفي ذاك ذاك لو انت قارئ القران لو انت لم تكن شهيد كنا وفي القبر ليه لو انت لا هو شهيد بين هو بينك waɗannan kuma su maganar lairafin farko suka ce lairafin mu baya bukatan takabiri sai za ku nake bukatan takabiri al-aslu fil kalam adam takabiri wala yaqaw bil takabir illa li darura fi sujud al-qalb asalin magana ba ta bukatan takabiri kai ce kun kadara an bai da ni da mun da mun da ko kuma sun je su ta bani a lairafin kulillahu shahidun bainana wa uhiya ilayya hadha al-qur'an wato an yi mun wahayi zuwa gare ka na wannan alqur'ani li unzirakum bihi domin in yi gargadi da shi gare ku wato yana magana da mutanen da ke raye a zamanin sa wa man balag da wanda qur'ani zai isa zuwa gare ku ko da ba ne na kai masa shi ma dai gargadi na ne zai gaba أم ذلك أنا أقول أنا أريد أنذركم وأنا من بلغت وأتعاطى بي لأكون دليل أنذركم أي من بلغه القرآن من الجنس والجن وتدعوه من القرآن زي كي ليه كم متعلق على الجنوب أشوف كم بيشي لا تقول شيء من مدرسة اللي يكون أقلية تابوبا كل أولي اللي يجي سرقة حتى أنا أتبلغ وعلي ولا فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة الأخرى هي ذكر كل ما تجي دعوة da yarda bisa da cewa tare da Allah akwai wadansu allolin daban yanzu sun kisa ta hamu ita shin wannan karbaya ce ta mutu annabi na nuna da ya dace ko ya wannan mutu illa ka ce su zuwa da wannan sai dawo shi ba cewa tare da Allah akwai wasu alloli waɗanda kuma za a zama da mutu ko wani wasu wanda wanda da ke ban yi da wannan ba to inda ma huwa ila buwa ita da zuwa abin bauta shi ne guda ɗaya Allah ta Allah wa inna li bari'un mimma tushrikun kuma lalle ni da barranta daga dangin abin da kuke aikata wato abin mamaki aqida ta wallahi da bara'i tun a maka aka fara yanzu wannan a makka da shirkul al'am ta gaba ciye lokacin musulunci bai kafa daula bai yake da sojoji yake da sarki amma da Allah ya fice annabi ya fice ya dawo ya fice ya abin da duk ake mutuwa ba shi ne mulki ya karfi wai zai ya tsaya wa mutum su cikin wannan dangin da wannan su ce san bai dai wa innani bari'un mimma tushrikun ni din ne ina mai barranta na yi zuwa ko a duka abin da kuke sarkar da Allah da Allah da kuke hada da Allah wajen mutum من الأصنام اللي لا يقع عندهم مطعم

الذين قتلوا أنفسهم خير الذين آتيناهم الكتاب وأن لم يكن الكتاب وهم علماء اليهود والنصارى دون ما لم يهود النصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانه في زمن الشيخ زمن أهل الكتاب به هو أن لم يكن الكتاب يعرفونه suna sane da shi sun kiwa wanda kuma da masu kace shi annabi Muhammad sallallahu alaihi sun sai shi a cikin asawara a cikin da wanda suka ce ya alfuna ko wato sun sai shi sanin shi littafin nasu wato ba jahilcin littafin ne za suka bujire ba a haka da suna suka bujire ba wai sun jahilci ba kan da cikin littafin ya alfuna kuma ma'ana suna sane da shi ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi na'atihi fi kitabin sun sai shi da dukkan su da cikin روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هذه أروي سوى لوكة أن النبي يقوم مدينة وأسلم عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام يقول أنت كان له عمر سوى الرقم في إن الله أنزل على نبيه بمكة أن الذين آتيناهم الكتاب أن يا فتاة يا فكر الذي تقيل مكة وأن الآية أن الذين آتيناهم الكتاب دور فكيف هذه المعرفة وأن ونعلم سمي ألا يجلسهم فيه كوما لم يجلسهم tun da wannan kafa mana wannan magana ne izina da cewa Allah da sallam da bai yi da dika wani irin sani Allah ya yi hukumi qala Allah da sallam ya umar Abdullah da sallam ya ce ya kai umar la kada arabtuhu ila ra'ayi hakika na gane annabi lokacin da na gaishe كما أعرفني ليس لقد كان نفسنا ولا أنا أشد معرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم مني لي يتي كأنها ما داني أن نمت الله لم تكون كما تجد لك داني فقال عمر حول كيف ذاك؟ يتي دمك تاتا كيف ذلك؟ فقال اشهد انه رسول الله حقا. انت لا تفكر فيما قال الله لدى فيه ولا ادري ما تخلق النساء، انت ما تقدر تقول شيء. ولا كان الله يقدر كيف تخلق حتى تجد ان الروايه عبد الله بن سلمان. وهو قوله تعالى كما يعرفون ابنائهم، وتفيه قوله الله تعالى كما يعرفون ابنائهم، قال لك الذين خسروا انفسهم هم لا يؤمنون لن يكن بك ساقر تكاون انفسهم لا يؤمنون فلا في الايمان اي خسرانهم انفسهم مثلا من الايمان وتؤمن كده الكافر وتعقد تكاون انفسهم في دائره من ايمان وتبين تكاون تكاون انفسهم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وعلم في ذلك يا بلدة ما لا لا أحد أظلم ما في ذلك يا بلدة ممن افترى على الله كذبا كما وتؤدي من في تلك الآية إلى معلقة بالنسبة للشريك إليه شيء يجي إلى معلقة أبو كنت عليه وهو يشيل من ذلك يا بلدة لو كذب بآياته ما يتلف آيات كل القرآن إنه لا يطيع الظالم يبقى الأمر يجي ان الظالمين لا تقرب وتضاعى من الله بلا قيامة الظالمين أنا أنا لما في شركة دوكا إن تكون مراجعة هو لا تنجم ولا تقرب وتضاعى إلا ما لا يستطيع أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك الميت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما حرم النار وما للظالمين من أنصار. ذلك ويصفحهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين مرجعهم ثم نقول للذين أشركوا أين مرجعهم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعا أما كانوا فلانا da za mu tara su jami'an gaba ɗaya su so mutane wato ثم نقول للذين اشركوا كان لم يفتح بوائل بسكة حتى ألا دولوا جنبه دا توبيخا بل أقول يتاكو في ألا تركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون هنا بين أبو بنان علي الذين كنتم تزعمون ألا يكن بكو حسن في كل أهياء وفي غزات في كيكو أبو بنان الله ذات تحبكو الجنة ذات طامة مكو متى لها إلا تكي أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون حتى لا تنبي كتو أين تكي تزعم إلا وإن تكادر ألا وربيها كده نفق ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مسلمين ثم لم تكن فتنتهم وأنا أقول uzurin da za ku bayar ba zai zama komai ba illa an kado face sai ka sun ce wallahi rabbina muna rantsuwa da Allah ubangiji mu ba kullu mutum girmi wa mai kika amma duk ne shine uzurin da in sun bayar وتوكيدنا على ولا سنة ما أجرى كل دليل لا تبارك عند الله سبحانه وتعالى ولا كما لم يتكفي وتوكيدنا على ولا سنة جواب جواب لا استفاد وتوكيدنا على وأن تنجر بارا كما قال أن تنجر بارا أن تنجر ذات نفسي تنجر بارا إنت أين جركاتكم الذين كنتم تدمون جواب لا ولا سنة والله رب لا ما كنا بكم حتى لا ولا ولم تكن لم بالتاج ولم تكن فتنتهم وقرئ بالياء او ذكر ان لم يكن فتنتهم بالرفع وتتركه يكون فيما قراءته بالرفع وكل اجل نفسي وهذه قراءة في ثلاثهم وهذه قراءة في ثلاثهم بزي ما انا كما وقتها فإذا كان في ثلاثهم فلم تكن فتنتهم دومين وتو فيكون مؤلف ليه فسيكون الشيء ما فيه ليه مؤلف فإذا كان الفاعل مؤلف لابد أن يكون الفعل مؤنث يعني تعليق القائل يترتب عليه تعليق الفعل اذا لو لم تكن في تلك تنقل تفرع على مؤنث ذات الذي ما يقول مؤنث اذا لم يكن في تنقل sai zanto fa'ilin mu'annas ne amma ga kuhi ne kole muzakkar amma saboda ne suke da Allah ta'anis da gojera hakiki domin ta'anis ne majazi ba ta'anis hakiki ba sukan ce wa ta'anis ne hakiki idan ya zanto sama ce lafil adama ko duk abu ne hankali duk ce wannan mu'annas ne hakiki ke amma idan abu ya zanto ba ne hankali ba kamar mota kamar bishiya kamar menene wannan sun ce ta'anis ne gaira hakiki a irin wannan lokaci sai idan ka ya halatta da ke kunki sanatuhum ya halatta da ke ya kunki sanatuhum duk wanda ka على رجاله عن ذلك إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كان انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا انظر بالذات غني يا كي الذي كنت يا كي بسبب القرآن يدوبك الجيب كذبوا على أنفسهم يدفك وساولوا في بنفي الشرك عنهم فإذا كنت تقول إذا كنتم الشرك أعتقد جذور في شركة وضل عنهم ما كانوا يفترون يا بس مقدار اللي كنتم في ذاتنا كلا على الله لعل من الشركاء لديهم أبو هنم دارية وشفاعتهم لهم بقولك ونفسك يبدو أن هذا اليوم يا وعيد لكم يا رب الجسمة يزكي رمضان وانا aya kamar yadda muka ga fara wani bangarorin daban za mu ga mata ta karo da wasu ayoyi na halin gurin an ce ko ba lamta sun tabbata ko illa an qabil wallahi rabbina ma kunna mushrikin za yanzu fa su jawo su gaba. ba gaskiya ne ko karya ne karya ne yanzu kenan san ya wani abu an gane ko ubangiji ta'ala kuma yana nuna ranar tashin kiyama ba za ku koye wata magana يومئذ يود الذين كفروا واتوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتبون الله حديثا بل تقول الله وتعالى da kuma sun يوم حديث يقول لكم ما فيه ملا او تعالى كما اقول لا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم لا يدخلون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولم يهن الله ولا في مدى فماذا يقول لي اقبل اعتراضك او اذني نبغى يشكى اذني هذا الانزوار الله to shi ne waɗannan ayoyi ba sa warware juna domin ranar ta kiyama rana ce mai tsawo a wani wurin ka faɗo wacce magana a ɗaya matan lokacin kuma in an saka zuwa wata matsaya ka faɗo wacce magana duk su ne za su yi magana a wani wurin za su yi wannan amma wani wurin idan an zo su shi bayani a wani yin za ka kasa magana da harshe amma za a sa wato ainihin da kwanci yau ke magana al-yawma ala afwahihim wa tukallimuna a wa tashhadu arjuluhum yi tsawon ke sa nan su cewa kaza kuma jiwa duk wanda aka aka yau da kawai ana masa tambaya in ba da gaskiya sai an gane wala ce kaza bayan an kuma ce kaza sai tuka da wala ya ji alƙali sai ga wannan to haka an tsare mutum ya ce wata rana kuma ya ce kaza an ta ce ya kai kuɗi da baki kaza ba wai qur'ani ke wai wani ke barke kaza ne a duk halin sai haka zai kafin shi a gurin mari yadda dama a duniya suka banto cikin shiriki a lahira na cikin shiriki a duniya suka ko aikata annabi sai kalma su ta kasa su wajen ya dace aikata wadan su ce kafi wadan su ce majnun wadan su ce kafi duk wannan ba ta amurin mari ce suna cikin shekara ko da nan a yadda wannan bayanin wani cikin shekara za ta alayyar mutum wanda shi ne an da malamai ke bayar wata zai danganta da wannan aya da ayoyin da sarfe an sa ta biyu suka ce a'a sufofin kafiran ne daban daban akwai kafiran da la yasimu da Allah hadisa su wannan za a turka su da ma ba da ba kuma ita ta koyi koyi ko mai yi bayani akwai kafiran da za su koyi nauyi ne wanda Allah ya tabbata Allah ne ko akwai kafirai da su mai gabatar da wuya ko da kana da gaba yadda ayoyi suka zo wannan nau'uka ne na kafirai shine ya ta ayoyi suka nabanto ba wai kafirin da jikin lafiya ba a da alwabi wa shalih haka yadda ku duka da malamai suka kawo wannan ban kore cewa dai yanzu ka kai da suna babu kamar su cikin alƙur'ani ba wa to lawa izuna cikin ayoyin alƙur'ani ko tsawon magana cikin ayoyin alƙur'ani haka babu wannan cikin hadisan Allah sallallahu alaihi haka babu wannan tsakanin Qur'ani da hadisi duk wanda ya fahimci cikin da wala cikin Qur'ani ko tsakanin hadisi illa da hadisi illa ko tsakanin hadisi illa da aya to shi ne ya fahimci haka akwai wasu ya kasa shi ya a wannan lokaci sai ya zargi kuma wata kai zargi dole da hadisi ya tafi da aya to kwakwalwar su ta karo juna amma a cikin nan da karo da aya shi zai samu da zai ilimi wanda zai ji kan qur'ani ko hadisi zai wayar amma ko da ke wannan aya ta da kan hadisi a kwakwalwar su ta kwakwalwar ta karo juna amma wannan da shi ta ne ko nan da eh duk guda biyu ai kowanne ingantaccen magana amma ta farko ta gidan jayi dai suke da asar daga Abdullahi da Hamza wannan ta je ita da wannan lamai ne daga baya sun malaman tafsiri amma ta farko ta cewa alkiyama mawati wannan magana ce ta daga Abdullahi da Hamza ثم بين هذا الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه sannan Allah zai bayyana halin kafirai dangane da mu'amalarsu da annabi a maka فقال في الله إلي ومنهم من يتبع إليك وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ومنهم من يستمي اليك فذكرت في اخوتي في صورات روزو وذلك اذا قرات عين في كلمه القران وجعلنا على قلوبهم اجنه سيدي من سن يودن ثم على قلوبهم ابي كذا بكذا وتؤخر فيها ملاقى دنيا نكفاء ان يفقهوا شيء فلا تفهم القران ko wani azani mun wakara haka a cikin kunnuwan su kuma akwai wato ainihin kullun taka ai sama ma fala yasma'u da قال الكلبي الامام الكلبي في توائم سمع ابو سفيان وابو جهل والوليد بن المغيره والنصر بن الحارث وعتبه وشيبه ابن ربيعه وأمية بن خلف والهرس بن عامر وأنهم لك نكافرين وأن الحدث الذي أتى أنبتا كن كسل في سنة تاروة هؤلاء الذي يستمعون القرآن هذا ليس كما القرآن يا أبوي فقالوا للنظر يا أبا قتيبة ما يقول محمد تلك ترى النضر قبل الحج ليس تفاهم أن محمد كبلا قال ما أدري ما يقول غير أني أراه يحرك لسانه ويقول أساسر الأول كتاب اللي جبلان جوا سنة يقول هذا جد هل تنفع يقول ولد كبير حينما كنت احدثكم عن القرون الماضيه تقريبا na الشيء الى صحابكم الذي لا da ɗalibin وتخلي خلي gabata wato kan kan suka عند in ba وكان النظر كثيرا الحديث عن القرون الماضية جيء النظر إلى الغرب وتمثل من يوى الأباري فات النيوي وأخبار هذا الأباري مثلا لا فقال أبو سفيان إني أرى بعض ما يقول هذا abin da a lokacin je sun mata hanyar mutum da bai nufa yake ni na ganin wani katin da yake faɗa ga gaskiya ne fakala abu da abu sanna la tusirra bi shay'in min hada abu da yake a karfa ka tabbatar da wannan wannan wa fi riwayatin al-mautu ahwanu alaina min hada a wata riwaya abu da yake mutu ya faɗa hanyar da tabbatar da gaskiya abin da annabi ke faɗa wannan wai ku gudu maza ba dai biyu ba sai wani ahwanu da yake bai yi ta musiba sama da ake ya mutu a da kai wannan ba da ita ta wannan kuma da cewa ta bari da za su su ga ran da su akwai wata kifar daban wannan din da ita wannan kuma ne ta ya mutu cikin littafin sirri da cikin sauran malaman sirri cewa akwai lokacin da gungun gafaran maka guda uku suke rafe wannan da su ya annabi da dare kana da wancan da kai kuma wanda guda biyu zo wannan ma da kai wanda guda biyu zo ba ya annabi ya kammala kiyamul layl ya kammala karatun qur'anin ka shi ke nan sai dawo wani da zai fi tsada a ne <laughs> sai ya kan biyo kai kana kan sai ka baki zuwa ka kai zuwa ka dai mu muna zuwa koyi da zai dan wawa yake goma sai mu da sai mu tabbata ne a kuma zuwa ne ba wai suka kai wani da har su buku sun tabbatar da gaske amma hadara da Allah su tunani yastabi'un amma in ya abin da ya tunani ya tunani Allah amin wato ba za su taɓa fahimtar abin da suke karanta shi ne an yabo da Allah ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi azanihim waqa وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لا ذاك تقول في علم آية بلاك الإيمان بها هو العلم موجودة بلاك الإيمان بها ترجع موجودة ba za su yi لوكacin da zai dawo ya ba da labarin sai kai aka ce to ai tarihi ya nuna da a taɓa tafiya da shi zuwa kan batun ma yana yaro yanzu idan muna so mu kure shi mu tambaye shi yaya tsarin ginin masjid aka kai yaya kofofin yaya wundunan sa yaya karatun sa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da zuwa mutum da dalili ya rinka ba su hanta kai kai kan bar da shi abin a gaban ya zanna ba ya wani shiga ta amma da aka suka take yi duk da aka suka take yi dan a tare yanzu aka da zuwa kan kasan su duk da dole ake yawa ya kaga wani shiga ban da jirgin ya nuna maka yawa ya ce ki zo wata ajiyar ko mazaruwa لا تظني وقت تجري لا تظني ما هو البرجة كيف تجري برقاء أتاري هتبت بالوقت عند رأس الكوت علم آية فذاك الإيمان لك حتى إذا جاءوك حتى يسودوا لك يجادلونك سيدنا موسى لك يطلع جاهية يقول الذين كفروا وهذا اللي زاد بعض الجدل هنا جوا هذا الا اساطير الاولين اظن ان كذا اللي يجيب اصلا يبقى يبقى الا اساطير الاولين ما ففي تاسيوي كريري كريري لو كان فرقوا الاباطيل والاحاديث اساطير ملك على وجه الاباطيل والاحاديث جمع الصوره فما جت الى كلمه الصوره لك اساطير الصوره وتكاتب يا اللي هم مجد ده هي تاسيوي يا جماعه كده wasan kwaikwayo da aka amma ka kuka ya saka dariya da wannan shi da usura kafin ya ce amma mai kamar da ke saboda wanda ya kuka ya ke kuka kafin وجدت أولا علامة الأسطورة كده كما أجوبة ولا جنبه أعاشي أبدوك جنبه أباهي أسطورة جنبه أباهي الذي إن هذا إلا تحرك وإلا أباهي كجنة وهم ينهون عنه وينأون عنه ومن يشرك إلا أنفسهم وما يشكرون وهم ينهون عنه وهم الذين يدعون بعد كفر مكة ينهون عنه سنة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه عنه الإجابة. أنا أنا مثلا الشرك الذي وينقل عنه كما ثم سنة من قلتك معناها كنا أنا ولي يجيبني بيجي كل ما كنا نتكلم في بلد الميت ومن حاجة لازم قبل هي الحاجة ما لا يبغى يبغى الله يبغى يتباعد ولا أن يجري هاي تباعد لازم تسلم وأنا بضرب برضو كده وسيلة حوالي كلام استحقاق يدعون الناس أن تحكيري كنا أنا بدي أن يسكت عن النبي إلى وقولي أنا حاول أن أنا أنا بدي أن يسكت عن النبي كنا فاشل عليه لمكانة يبدأ مطبوع لما تيجي يقولون وينحول عن الله بس اللي يبتدئ يسوق في في ضحكه ان كانت تفسر برضه وهم ينهون عنه كل حاجه بدا ليه بنتا وينهون عنه كما تقول انا تجيبي وانا كبرمت كده إذا كان يتبرع به وهم ينهون عنه كل هذا بدا ليه كل بدا النبي وينهون عنه عما قال له النبي ان ايمان البيت من يتكلم وتكلم أعطينا أبونا أبونا أبو طالب wanda ya yi ta ba kariya shi ya fi kariya a mako da imani an fahimta ko ko da kai biya sun ce ya mutum daga baya amma ta ga kafara ibn bukhari ya rubuta da ayi qur'ani ma kana innaka la tahdi ana arba man ta lakin allah yahdi man yasha wa huwa ala wai zuwa kan da zaka ya mutum da wai dan kana mun rawa baban aliyu bin abi talib da da shi ma da shi ko da ya sai ya Allah ya wai zaka ta wala ta zuwa da zuwa

إلا أن تكون في دعوة تتحي جلاء أنه جيد تكي اللي يتنبق النبي لأن دار رجل عليهم جلن تيسر هكذا هكذا لا تكون يبقى بإذنه وما يفرون أما تكون بسطنب الشراء في تكسر بسطنب الشراء أنا أبنى مدى فتاة من بيدي ألا تكون هذا لما نتبقى بسطنب الشراء ألا تكون هذا ذات كرم توتا المؤمن بلا رسي على الساق المتالا فأنا تبتدي كيف تيربوط وكلمة ويكون لهم عمر ونحن to a wannan kuma bujerar da daban ba a cikin darasin ilimin ba wanda fatan wanda za su kiyaye da kuma waɗanda dai za su ɗauko wani darasin da aka yi na wato ainihin abin nan wani karatun da mun kuma sun tambaya a nan gudu shi ma sai sun gaba tambayoyin a wancan darasin tambayan farko da za mu an sa wannan shi ya zai fasaran wannan aure. آية فرق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ubangiji ta ala ce kullu man alaiha falin duk wanda yake kan kasa falin mai karewa ne ma'ana dukkan wani halitta da ke saurin duniyar nan zai kau duk da an ce man wanda yake man shi wani zai ce ka dullu amal ukala tana nuni ga masu hankali amma ya tafi kowa da kowa da abu hankali da mara hankali tun da man nafi ce kamar wajen cewa tana nuna al'ukula amma ana amfani da ita lokacin a da zai na'asir da ka nan zai kan lafi bil ukala da zai ukala da Allah ce wallahu kana da kullu babatin min ba faminhum man yanfi ala batni daga yanki ala ba abin da ke ban ciki amma Allah ce man da ke na yanfi abin man yanfi ala da lai abin man yanfi ala an gane kusa da kudin nan aka kawo ta a kan jirin hasi da aka yi ke cewa mararsu a lasir ba kai su a lasir bin tafafin marar nabi ba kun su wa misli bin bukari jadir hasir balsaka hal mai wa'iru da na hagu la'alli ila mai kada a wuku a kai hal nan mai iru da lawai ke hasir balsaka ya ku taron ya ku taron hal man yuhiru da na nahu a cikin ku akwai wanda zai bani aran fuske la'alli ila man kada hawaitu a tsaye zan zana garin matsaya garin ya zan ka sai da aran fuske a can je ce hal man ya kawo man da ke da sala dole ne da saka wato zarki ko taro na kuciya ko abin eh haka kuma ya rubuta da aikin da ba dai yi ba هذا بدأ هذا المنهج أكبر وقال لك كل من عليها قرآن كل وقت يكون قد هذا الشيء الذي حدث غير زي قال إلا نحن ندرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ويبقى وجه ربك فكر أميز الكذاب والوجود ذو الجلال والإكرام ما أقول الجلال والإكرام الإكرام أنا لا أقول المرأة إكرامة وتتكلم كل مرض يكون بواية كل مرض يكون كرم يجي يكرم مدعي ولقد كرمنا حكم الإكرام يدل وضع الكرم يعني الذي يكرمه عباده المؤمنين وذلك بالإشارة له وحده لا شريك له وأن ذلك مملكة في جنة سدود والإسراف والتمام في الحرم ذو الجلال والإسراف فأنظر وأن الآية كان نوني تنطلتوا الله تعالى تفكا تفكا إلى الإحداث الدين وتفاصيل الدين يا لتورا في الكل ليس كمثل الدين هنا تفكر الله أظن يتفكر مكانه انت يقع تفسير تفسير من غيره هي يقع من غيره يقول لها انه تفسير من احد اريا تاتي ويتبقى ويقع دور بك ذي جلال اكرامه تاتي اي ذات وذات الفنجي لديه وذات الفنجي طبعا تقول لا تقول لن تفسر هلا بني في ذات الفنجي تو امامك الايه يبقى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف لخلوه من اللافذ والجاذب منع من ظهورها التعذب <laughs> ما ذكرت له وجهه قال مرفوع بضمة مثل ذاكرة وهو مضاف عربي مضاف إليه والكاف حرف صفات مبني على الفتح لا محل له من للإرادة ذو الجلال ذو كيف تقولي لكن يقول أعطاه بيان لو وجهه ba haka bane ba zu da nuna gurin marfu'in ne haka sai da zo kiran ne kwakwar bayan zane na wajibu wajibu zo to kaga ne gurin wajibu mudaf rabbi mudaf ba haka bane ba idan aka ce wajibu ne kenan illa rabbi ne kenan ubangiji kuma idan ka kace wajibu kace zaki ajiyar rabbi kuma da kuma ubangiji kuma ya zama kenan وعلى الشكل هذا مليك هنا غلبونا هنا لأنك رد جامعة تدل على ماذا؟ على الشر ما تدل على ماذا؟ صفة صفة وجه ربك مضاف والمضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصول بها هنا غلبونا هنا حتى كده التي تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام تبارك اسم ربك سونا وين البركتون سونا وبنجي يا إلهي البركتون سونا سونا إلهي سونا وبنجي تسأل ذي الجمال ذي إن ينا بين اسمه ko yana bin rasti mai gari rasti sai ka to rasti ko kuma shine ne gil jalali wal ikram nan gurin an tuffanta tuffanta da cewa tana da jalala tana da ikram a can gurin an tuffanta kuma zakin ka yana da jalala yana ne da ikram wannan shi ne abin da yake zahirin larabci shi ne abin da yake kuma zahirin abin da wato sunan suna ta kafe tun daga lokacin annabi kafin ta da aisha ke kaji ba ta ne wannan tawulin ba sai da ariya shari'a ya fita da zai a yi aisha kuma su kore ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wani kuma abin da kuma annabi ya tabbata da wani gina da ba an bayyana to saboda haka wannan zai kace na da amma ya fita wannan bidiyo kan na. حتى طيب أنا ربي ربي هذا اللي مالك إذا أنت يا ربي هذا علم لعلك لأن المعرفة ذلك كان مصاب وتأخذ من نفسك sai ka tuno zuwa zan kallon aya ta gaba ya ayyuhan nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin wannan yana da kyau wannan tambayoyi ne masu lafiya na san me zai ce je malar wannan ya ayyuhan nabi Allah ya ce wannan annabi hasbuka Allah ubangiji ya ishe ka ubangiji ya gamshe ka sannan ka ka ne هذا الباب المميت ومن اتبع حتى من المؤمنين da waɗanda suka fi ka cikin mummune to wa man ittaba'aka da wanda ya fi ka nan ne cikin mummune wannan mantan ma'tufi ne alama ga ma'tufi ne alama ga إيه؟ هل على لفظ الدلالة؟ ايه؟ الكاف الكاف الكاف الكاف هي مطلوبة إذا ممكن مطلوبة الكاف يعني يرجع النبي حسبك الله الله يقول وحسب من اتبعك من المؤمنين ثم ليه الله sai zanto Allah ya wadace ka haka kuma ya wadace اللي كنت bi da ne wannan idan ka ce man dinnan ma'tufun ne ala alfa wajen hasbuka sai ka zo Allah ta'ala ka fi ka wa ka fi mu ka, baka min al-mujrim kuma la sai ka sai ka kuma ba ina ba da ka to wannan wannan wannan shi ne ka dace ba shi ne kuma zai tabbatarwa da mutum aqida domin hasku hakki ne na Allah shi kadai بعد لا أولي غضبنا أما وقت سيكي حسبك الله وليس رسل الهين كيف أنتم وليس رسل الهين معطوف على لفظ الجلالة فإذن كيف أنتم معناتها حسبك كافيك الله وكافيك وليس رسل الهين هل لا ذو الكيكة حتى وإن بسكة بيك لا تكون وليس رسل الهين زي يا لا لا وانا سيكي أنتم في كتاب domin haddi haƙƙin Allah

عند قيم سجن هذا من ولا الموصولات لبادر مثلا لما لسه بقى الغنية عشان كده نقول وانا فاكر اقول آية سنن التوراة وانت آية وانت كده الحج لله وحده الحج هيك لله ولا تدري وانا بقى سوى حجك بالله تيجي قال لك حسبي الله بقول آية بقى كده تسوى ده الغنية تسوى يجيب انا ارغب ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله بل يؤتينا الله من فضله ورسوله هذا انا سيحدث عند وضع كائنتي في كائن سيدته الله نعيم من الله ما نعيم الله نبارة من الله كنا نعيم bayarwa bai umarnin bai umarnin Allah sai ce walau annahum radu ma atahum Allah da sun yadda da abin da Allah ya ba su daga kuma wa rasuluhu da abin da manzon Allah ya ba su yanzu da suke yi ta Allah da manzon da suke wa qalu bi hasbuna Allah an ce wa rasuluhu sai ne hasbuna Allah ne kare na'am وقالوا حسبنا الله فكرة سيؤتينا الله من قبله وماذا؟ ورسوله الإيتاء لله ورسوله لكن الحج حق لله ثم يجي على الجو كذلك لما هدك الله قل لكريم وغيرت لك ثم هدك الله شيء بسوء من قلوب هدك الله وتمثل وتبعثوك لأهل الحق إذا سوء أن سوء كرم تنهو إلى النبوة من بشرة تسكي لكي حيث آيات أي حتى na suna na zahiri a kan zamiri hasbuka ta anan gudun suna na zahiri ko zamiri zamiri wa malik tabaka man anan gudun suna na zahiri ko zamiri suna na zahiri suka ce ba za a ɗauki suna na zahiri a yi haka a kan ne a kan zamiri zamiri ba da ma nan ka da shi ka mutanen basira mutanen kufa sun kafa musu suka ce da fikra yau da kuma ke ba to wata kaji nan wai ta tashi da yi ne ku tashi da ku kuma ce har alaran sunna idza hajat al hayda wa intaqat al aba fa hasbuka wa dhahaka sayf muhammad إذا هادت الهيجاء وإن يد الجمع وإن تسقط الخطأ حتى في كل كلمة قال فحسبك والضحاك حسبك سيد مهند فحسبك والضحاك كذا فحسبك يا كده كده بدون مجانا سابق لي والضحاك حسبك عند الرشاد من اللي ضمير ليه ضحاك اسم الزمن هيا تبي ضمير ضمير فحسبك والضحاك سيف محمد in kuma kana kan kai da iradi na biyu dan karka dauka ligimar ko ka kafara maza ce guda biyu lawo sai ka ce ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah jumla ta kaciya in ta haka kai wa man tabaka da yin sai ka ce a nan gurin man dinnan mubtada ne khabar dinsa man tabaka min yin hasbuhu Allah kadalika ana kadar khabar

ka والذي ذكر da ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك ubangiji ta ala ya san cewa kana tashi da daddare da annaba kana tashi da dare kusa da sulusi sulusin dare wato kusa da kashi biyu da uku na dare wani ko wani lokacin ka tsaya madadin dare wato da wani lokacin sulusin dare kashi ɗaya bisa wa ta'ifatu min alladhina ma'a ha kuma da wasu tawaka cikin waɗanda suke tare da kai kuma suna irin wannan والله يقدر الليل والنهار هل كل شيء يجي فيك قدر الليل لا بعد في يفرق يجي كل من جهاد هل ما الله هو وتعالى يقدر ذلك يجاني هل الليل كوكا في بيت أوكن سبا كوكا في بيت أوكن سبا فتاب على سبحانه وتعالى في نفس الليل هل ما أن خالق النوى داخل قيام الليل أفرق مسلم في واجب بيت أحسن قوة لك ما كان الله يقدر حكومة تقوم أي في أي نظر الله دون لك سيء أما إذا هو واجب بيت أحسن قوة وتؤيدنا فلا لا دون لك سيء وتتاكل نفس لا الوجوه ba ka kada ba alaikum kabara umma da yasara min alquran kada ba alaikum ana nan ubangiji ya dawo da ko zuwa da shi bayan sanani kada umma da yasara min alquran haka da yanzu kan karanta abin da yake suka cikin qur'ani ba wai ko kallon dare da bayan sa sunna ne kiyama dare shi ne ko kallon wani bangare dare ba kallon dare da bayan ba to shi ma'anar kabara umma da yasara min alquran wannan aya ta karo ma da yasara min alquran da ita abu ne da fi kafa da kantawa karanta alquran karanta fatiha ba dole bane cikin sallah يكبر الشركة ألا تلاقي فقرة وما تلاقي فقرة دخلنا في كل تجمع الشركة الآن بيسوي الشركة في هذا هذا ما في فقرة كانت هنا هنا إذا ما في فقرة كانت هنا فقرة هو الله جلدي فقرة وما تلاقي فقرة وما تلاقي فقرة في هذا في ذا حديث الله ثلاثة لما الذي قرأت فيها الكتاب الكتاب في أيام ولا حديث من القرآن يكون متواتر يسو كل شيء لما يا كاو تاري حتى لما نفس القرآن نفس القرآن آية حديث يكون يأتي كوت نفس القرآن يأتي بكرة تعبنا في القرآن wannan hadisi kuma sai yake cewa fatiha to fa'idan da fatiha kai sai kai da سوى صلى الله عليه وسلم هذا ولا الحال البياني اللي هو اللي حاجه بعيده فاذا هي في ظل الحال البياني الاول وسوء الزيادة في ألم نفسي نكون لاحظ الألم النفسي يجب يدون النفسي يقول يقاوم طبق وضباب أنت النفسي اللي يجب أتعب هو اللي يكاد يوم تجنة أو كم بيجي تجد كم تجد كاتي كم أنا تجد كاتي وكم آية بعد ده لا بيجي تجد هذي تكون هذي تجد آه تجد هاي تجد هذي تكون هذي تجد انا بلغكم ذا وتلك الفريقة ايضا يجب تأخذ منها وانا بأخذ الله جاني في البارد فانا تقول في هذا على النفس سوى نفسه ولا غير مكلف ولا كم كذوب السلم التوقيت اقول لك في جبال وانا قال لي اجاب على مدينة الزيادة على النفس حتى كوي لي سوى لكاف بقولك وانا قلت لك في مواد مخرجة ولا نكابة بل تروني كم ولا كم كابة ولا كم كابة ولا كم كابة mafi ya zo daga bakin annabi dole sai an karanta fatiha ko fatiha sai an karanta ta kowace haraka ba ba waɗanda suke cewa ba wai za a karanta ta ne a mafi rinjayen sallah ma'ana in ka karanta haraka uku a sallah mai haraka hudu ba dole bane haraka ta rinjayen karanta fatiha wannan ma magana ko mara asali mara tushe daga bakin annabi فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث to ba mana shi ne talaka alaifi shi ne malaya malaya kuma shi ne duk wanda mahaifin ke mutu kafin ya kai balaga musamman da bai kai ga balaga kuma mahaifin ke mutu musamman ko namiji wanda ya zama malaya amma in bayan mutum ya balaga za a kira ka malaya annabi a yaren shari'a musulunci sai dai a yaren shari'a da zuwa cewa na malaya malaya amma da ake da an tuma malaya bai ta hakokin da ya fata kawai haifi a balaga

amma ya tima fala ta ta'ar malaya karkar jayi ka kan haƙƙinka karka tuce shi karka zalunce shi karka Allah masa dukiyarsa wa amma sa'ila fala har mai roƙo kuwa karka karka masa tsawa ma'ana karka kyare a dogon gafi in ka ga dama ka ba shi in ka ga dama ka hana da ma ko iri biyu ko roƙo da shari'a ce ta ko roƙo da shari'a ce ta mai roƙon da shari'a ba ta yarda ba su ma ta ta ka ga yanzu roƙo ilimin da ba san roƙo a kasar hausa wanda zai roƙo na ko wajen kallon aure duk wanda zai zuga to wannan almanaki iya kenan da larabci hmm. ko a aikin shari'a wanda annabi ta yi kuma ta kwasa sakamakon da za ka musu ko wanda ka tsawara ta ya ɗan wani ke kan wani ya zai kwana kaza ba da kai birni ne annabi ya sakamakon su ka hannu da ta ya انت هذا سألت أمريكا أن يكون إلا بالأباء والأولاد يعني ولا نبي نظر كان قال نجي واحد في جن لو لا كتب كنت بخيط على كويسي في أكثر سماحة شو وان جميع تبارا كنا كنا كنا أكثر في إشارة شيء وانا كنا كنا يجري في شلائي لما كنا كنا بحنا كتب wannan annabi ya tsarkar da cikin da shi mutum ba zai gudu da yana roƙo har sai ya ta garan ta kiyama babu nama ko sai a fuskar ko ko ka zai tashi da karantar sun fuskar gobe kiyama amma mutumin da larura ta ya roƙa wani zai iya ruwa larura ta faɗo maka yana da aiki yana da sana'arsa amma sai larura ta ta faɗo ko aka masa sata ko aka masa gobara ko lokaci guda a gore da aiki ta hanyar samu wani. Eh? wata iri ba larura ne ta zama maka kuma da kuma larura ne wanda ta saboda haka sai zo sai ne kawo kuka ka wajen ka tawo kawo da wani kwana masara kai kwana masara biyu wanda a za su yi ne an gane ku saboda abin da ya sa wannan bayanin shi wannan aya wa ta ila kana kana arbalo kuma sai da ya ga cewa amma ta ila amma malo kana kana arbalo da wata wata kana wata wata والذين جاء بعدهم وقلنا لهم للسائل على المحبار وإذا ما كبر الذي هو إلم لما كان يدرس في بول ثم يدرس في السائل المحبار هو أنه تدوم أن يمين كبر كلمة سناء الكشير والكوبة لإساء زي سناء الإجاد والحرير من كان مكوى له ما كان هذا ما كان أنا هذا أظن ما كنت هنا إيه بعد كل لك من ذلك لما تيجي نقول بعتبر الكلام haƙƙin kasa ne haƙƙin gwamnati ne haƙƙin jama'a ne haƙƙin masallaci ne haƙƙin kungiyoyin addini su kawo wata aiki irin maki na gwamnati ko saka tabarma ko gyaran tabarma yana daga gwamnati irin wannan ba zai iya wannan yin takalmin na kasu zai iya ko kawo wasu mutum zai da yawa haƙƙi ne na musulmai haƙƙi ne na jama'a da gwamnati su kama ya irin wannan aiki ne a ilmantar da shi ya san Allah ya san mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san kansa ya san dinin ya san addinin sa akwai wani kuma sana addini wannan wajibi ne wannan amma kamar wannan muka da kadin ba alheri bane da ta an fahimta ko ku bari in kammala wannan wa amma ta ina kana kanka abin da ake yi idan ya zaro ke ka in ko na gaske ne wanda muka faɗa saboda larura a karka ta maka tsawa in kada da shi ka bai in ba ka da shi ba faɗa maka magana ki ka kawo ma'ruf kana kura kan kawo ne da kafin wata ba'a وأن كيف قد أمرت تستوى فهذا أن تستوى وما تورضن عنهم في الدعاء رحمة من الرب ترجوها وقل لهم قولا ميسورا فدا متفقي من سوكي قولا ميسورا كده ده أنا مجال أن من هذا أبكي في تي كما فقد فقل لهم قولا ميسورا هنا ولد لك يقول لهم الأنفقاء يقول يا عمر الخير جديد الجنة اكتب لياتي وأمهن وكلنا من الزمان كلنا يسوي يا شيخ عمر الخليل قبالها قلت الله بهاك مثلا جل أمس بنياتي وأم كلنا أمينة الله جئنا أنا ما تتفضل قال يعني له وش وكلنا من الزمان كلنا كثير من الجلسوا لقد قرمت الجزام اللي في كامان فيكي عمر هذا بيكي دلت كيفا دلت كيفا yake so da abu har sai Allah ya san in da kin kike magana sai ni da ba yake so idan ka tafi kuma sai ke idan ga wanda bai kuma ma da yake تكون عن آلي لتسألن يوم تكون البنقيات هن وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. أنا أظن أنه يقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك a kawo dukiyar da aka baka a tambaya mai kai shi ka shi ne ya zo ka ta mutu ko baka ta mutu ba a kawo dukiyar ga wanda aka ba dukiyar a tsakiyar dukiyar a wannan lokacin matsayi ko wata ko aljanna a kan kaɗan wanda ka fara su da kuka yi turayi da wa amma bi ni'mat rabbika fa haddith ni'mat ubangijinka kuma ka faɗe ta annabi ya bayyana cikin hadisi yace in Allah ya baiwa bawa ni'ima yana son ya ga alamun ni'imar a tattalin kaga akwai mai mako yana da akwai kuma sai maki yana da akwai sai maki ba za ka yi ba rigarsa ba za ka yi ba abincinsa ba za ka yi ba abin da ɗinka ubangiji na kai ya ba ka tsokace ka wata abin da kawai ba a tsoka da wata yawan nan kamar sadda sai lafiya amma akwai mai bala'in mako wanda kullum zai kai kara masa ya zuba da annabi ya yi yau kada da ne da ake cewa iya cin hatsi ya wani cin hatsi ne ne inda yau masu ci da zuci ne ko da mutum suna sun kira ta su ne da me da da da da da da suke faɗa iyaye to ki ba me da idan ya bada kuma ce jiwa ta ba to kowa zo da ya nan har dawa ta ya ce faɗa to da kan farko da kuma kan da zamu so kai azumi ke sallah da ciyar da miskini yatiman zamu tsare da aure dinan la ba tsara wani irin sabili ne masallaci makaranta kai ayyukan alkhairi wannan shi ne duniya annabi ku duka duk kake kuku shi abin da kada za ka ci sadaka ce ko abin da kai tufafi ya zama tsumma ko abin da kai sadaka shi ne zai wajen Allah to shi kenan sai ka san dole da kai daga kuma ka san dole da kai da ka fara to sai kai daidai yadda ba za ka za ka wuce haji na yadda shari'a ta ba kai isra sai kai daidai yadda ba za ka shiga cikin alfahari da kama ba sai ka daidai wani da daidai bukatun ka sai a danta ka kuma ka samu kyau ka wani abin ka kuma ka kiyaye aikin Allah ba duk da ke fara karshen ajiyar kanka a cikin akawun ɗinka na lafiya akawun ɗin ne idan ka je naira ɗaya mai da kuɗin bakwai wani akawun ne gudunar na zama kuɗi ba a ajiyewa na kuɗin bakwai kuma ta yi cewa wallahi ba ya gudunar ka ba a gudunar da ta zama ba ya gudunar ne ba Allah wa ta zama to mai dabara ce wannan mana dabara kuma shike nan sai ka gani dai bare ta ga siya ne bare ta ga siya ne kana nan ya tsara kudin yana fara tunani ne za a fara shi kuma kwanakin sun kare da kuɗi sun da za a more miliyoyi a kwanaki sun kare sai a yi aiki na wanne za a fara mutum za a fara za a fara kora bangare ba wanda za a fata abu na karshe ya jama'a alƙatin da ya wuce na ba da sanarwar cewa na dakatar da karatu كتاب التوحيد نرانا لهدي لكبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نرانا ثلاثة أقول لك ذاك توا ما هو أن فاس كراتين في الدين بالدين waɗansu matsaloli suka bijiro mun ba ka dakatar har ya zuwa koren yin wasu duke gaba ɗaya ita Allah sannan in koma shi gaba. ko matsalolin kuma suna da alaka da karatu suna da alaka da karantarwa da aka kuma za ka karanta su kan zuwa bayan sallah ina nufin bayan sallah da insha Allah ta tsora to amma suna da da gari wannan yayi magana kan wannan yayi magana kan wanda zai yi zai wanda zai wanda zai ce da duk ba da Allah ake ba wannan kafannin zo kuma ne da ba a da lahadin ba ba da zuwa ba sai bayan sallah dan na ga na san iya kace abin da zai yi na abin da zai yi duk da kadan yana da limit da iya kace ikon yana da limit da iya kace kudura yanzu a jara tun da can gurin da na fara mutane nan gurin ba na iya ta yi da ba yanzu ba zan da galibai zo dora shi da kuma to amma dai a yi kuki a da wannan baki ne ba ya kamata ba wanda ya ji abin bai masa daɗi ba hanyar warware matsalar kullum a kafar an sai ita mutane suke rasawa shi yasa sai muke yin kuskure da yawa a cikin yi kuskure da yawa a shugabanci da siyasa saboda mu yanzu da mutum ya yi nan gurin kashi bari na ganin ba to dole ba dan mai dan wala amma sai ka je buga shi kula ta yana ganin kai yana ganin kai amma mutum ya tsaya da je yanzu wannan a jari karbi na abuja ne ba za ta warware wannan matsalar ne ba ba ga wani ba haka in ka je ka je ta yi su in ka je wannan mutum ke yi su wannan ba shi ka warware matsalar ba sai har na ga abin da yi ban jira ta ba kuma sai zuwa same a lokacin da ya dace a lokacin da yana cikin nishaɗin da yake yake saurare da sun ba da haka ba in nemi ma akwai su nan da shi suna son gana da kai ta musamman ko ni da kai ko ko mun gungu na masu sauraren karatu lokaci kaza muna da wani abu da muke son mu gabatar amma babu lokaci ranar kaza shi ke nasa da awa ɗaya awa biyu muna da sanar da akwai nan dai karatun da mu gudanar shi ba saboda dalili kaza saboda dalili kaza ba ka ne hikimar haka menene larura cikin larura sai ka za ka warware ta mu ji ba mu baka lokaci haka warware cikin larura akwai ta magana zamu maka warware mu ji dan mu ce maka maka ka warware shin rashin lafiya ce shin lafiya ne sun ne ne wannan duk mutane su da haka sun gamsar da kai cewa na farko dai an halarci sun gamsar da kai dari da dari na farko kuma suna kaunar da sun gamsar da kai cewa lallai kuma sun ba da wani darasi wanda kowane malami ba kai kaɗai ma zai samu kwarin zuwa da wajen wajen aikin makaranta amma babu wanda ya haka ko a kalkon ko mutum kaya ko biyu ko uku wanda ya zo yanayin ya bayar da dawa daga yau ne a juma'a na gaba da wani ya yake cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma ta ji haka nake ta kabari domin zai gida ma ta sauna da kai amma dai duk wannan surutan sun kafin zo ba na gari ma sun gani ya san mutane sun shirya ta barna amma su iya da alheri duka barna dai wannan in kana son barna in da barna kake son zaka ba sai ka kare da kare da jiya barna da haka biya kudin mota kawai daga ba ta zuwa kan ta Ba an shiga har sai kana bari kana faɗin barna adadin wannan su ne wakilanka wanda da sun da ya samu kuma da yadda shigo wata sabuwa da kuma zuwa bata daga nan kuma sai ka shiga sai ka cikin kaba ko kuma ka dawo zuwa bata daga nan sai ka shiga rijiyar da sai kuma ka dawo zuwa bata daga nan sai ka zo da sai ka koma bata haka na shi labarin sun yi ka bi zana wurin mai shayi ka bi zana wurin mai balangu duk ayi da kai hayaniya ka zama ya ta farma ko daga sanin lokaci saboda wannan ba rediyo ba ne rediyo za ka yi ma za mu kalar sau uku ko sau hudu amma ka rana a biya mu waɗannan ku ne gurori ne wata za su tsaya kuma da karin canji da karin canji to saboda haka bai kamata ba yayin da duk wani ba wai ina ne wajen akai na ne kadai ba ina ne kan dukkan wani malami da zai karanta ko a nan garin ko a wani wuri ko yanzu ko nan gaba in yi wani abu da mutane zai zama su gamsu da shi ba mafi kyau ba a ba ko da mutane masallaci a ko da mutane nan yanzu kuma da kan dan ba duk akwai wannan sannan kuma kai kanka haka haka wata gudun da masu aiki da nasu ko kuɗi ne ko gode ko goma a gaskiya wannan muna son saduwa da kai lokaci kaza menene a lokaci kaza da in wani lokaci amma ba za ko Allah kalla awa da. yanzu da wani jihadi suka yi don kuma faɗi na rori na shirin mu gamsar da ni da kina gamsar da ku in ka gamsar da ni alkhairi gaba ɗaya ne ha kuma in ni ne gamsar da ku alkhairi ne domin ke dan babu wani kuma kurji da ke zuwa ko da ka ba ke kuma kake kai zaki ke kuma kake kai ka dan Allah wa ta in ka da shi ba yanzu sai ubangiji hana Allah sai kai ne kai ka kasa ba to saboda wannan duk ina faɗa ne ba wai dai ina sauyace da masu wannan tsoro da a sai dai in tsoro kan tsoro Allah kan tsoro Allah ba haka ake gyara ba yayin da duk aka kace gyara hanyar ne ko ake bi gyara idan ka da tsoro garin ka kai ka ga ba a karan jiya yau sai farma sai kike yi ki arawa da ko ba ka samu kawo ba to take ya ce na kuma yana farin da bana da gaske in duk wanda ya fata rai za ka rabu da shi ta wata rana ka rabu da ba ka da ba ka da mata ba ka da duk ba ka da kowa sai ka ta to filo sai ka a duniya kan dole ka fata maka rai matar ka sai ta zo ta biya ta da shi ta ba ta abinci yi kuma sai ba ka abinci ya kuma ka biye sai wani wanda ba ɗanka ba matar ba ba ka ba ba ba muridin ta ba ba ka za ka ba kuma sai ka ta ka ta da, ba ka ta da ta da. كنت جاي انا جمل اقرا اي طلع كده da wani malami ko ma wani malami sai mu kafa kwamiti mu je mu same mu zauna da shi mu tattauna da shi wannan sai warware mana matsalolin mu ba a kuɗi na malaka ba su kullum ba zai kuskure ba zai yin kuskure sama da ko shi wani kuskure kuma ko to amma dai yadda gyara shi ne hanyoyi da ake gina gyara ba hanyoyin da suka haka yana fata ubangiji ta Allah ya kama kuma kamar yadda na faɗa sai kun sallah ya kai bayan sallah saboda waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala sai mu saura inda muka tsaya haka kuma shi ma tasiri sai Allah ya kai bayan sallah nan amma na da ruwa da zani zuwa zani shi ma daga lokacin zamu rike kuma sai bayan sallah